Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma can goma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fagge tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 27 ga watan Janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan wa'adin shugabancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu da kuma sauya hafsoshin sojan Najeriya da ya yi a jiya. ke zara'u jiya kwatsam kawai sai muka ji an sauya manyan hafsoshin sojan najeriya wato service chiefs kuma dukansu hudu a lokaci daya abin ya ban mamaki ya baki mamaki ne duk da cewa jama'a sun kwan biyu suna yi ta kira domin a yi hakan gaskiya ne dai ya bani mamaki to a cikin shirin namu na yau wakilan sashen hausa sun tattaro mana bayanai da ra'ayoyi akan sabbin manyan hafsoshin sojin kasar da aka nada a jiya sannan kuma za a ji bayanai daga wajen 'yan siyasa akan kan wa'adi na biyu na mulkin shugaba Buhari. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. yayin da aka shiga shekara ta biyu a wa'adi na ƙarshe na shugabancin muhammadu buhari wasu 'yan arewa na cewa har yanzu ba su ga hakikanin bayyanar kahon da shugaba buhari ya alkawari ba duk da daɗewa da aka yi ana gafarasa Masu sharhin kuma na ta magana kan irin alkawarin gyara da shugaba Buhari ya yi tun wa'adinsa na farko, amma har yanzu ba a kaddamar da ayyukan zahiri ba a yankin Arewa. Wakilin sashen Hausa a Abuja Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna da jigon jam'iyyar APC Alhaji Bala Bello. Gani nan tare da Alhaji Bala Bello Tinka wanda dan jam'iyyar APC ne mai mulki a Najeriya. kuma ya dawo wannan jam'iyyar ce daidai lokacin da ake gab da za a yi babban zaben 2019 wanda yanzu an shiga shekara ta biyu kenan da nasarar wannan zaben a tarayya shugaba buhari wannan shine wa'adinsa na karshe kan mulki me za ka ci kan gwamnatin buhari shin ka ji daɗin mara mata baya da kai to alhamdulillah dukan godiya tabbata ga allah maɗaukakin sarki kusan in ce wannan canja sheka da ne daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc ko muka mara mata baya allah ya ba da nasara ta koma kan kujerar mulki a matakin tarayya so zan ce ta wasu wuraren alhamdulillah an yi samu nasarori ta wasu wuraren kuma gaskiya muna da bukatar mu kara tashi tsaye a musamman su shugabanninmu mu duba al'amuran da kyau Ah, in ka duba maganan harkar noma ah, wannan gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi wa manoma sannan kuma an samu abin da ya kamata talaka ya samu a ah, wasu bangarori kuma in ka taba su kamar ayyukan hanyoyi da ake yi kusan ce an ba da aikin hanya da yawa kuma ana yin su a wurare da yawa amma su ɗin ma ba za a rasa matsaloli da ke tattare da su ba musamman a nan yankin arewacin najeriya a gaskiya akwai koke-koke akwai rashin gamsuwa daga mutanen da suke arewacin najeriya kan irin ayyukan da ake gudanarwa a wannan kuma ba ra'ayi na ni kadai ba ne ra'ayi ne kusan ce jumlatan da wanda yake jam'iyyar apc da wanda yake kowace irin jam'iyya ma ina ga kamar duka wannan abu korafi ne guda ɗaya da ake ta yinsa musamman in ka duba aikin hanya da ake yi daga abuja zuwa kano to an yi maganganu a kayi da yawa wanda gaskiya wani lokacin idan ministan ya magana sai mu ga kamar an rena mu ne kuma mun san dai shugaban ƙasa yana da kyakkyawan niyya na wajen ganin cewa an samu ci gaba a wannan yanki namu na arewacin najeriya da kuma najeriya gabaki daya to amma gaskiya wasu abubuwan su kan daure mana kai kuma a wannan dandalin ne da muka zo kamfen lokacin da muka shiga wannan jam'iyya ni da kaina na tashi na yi wa shugaban kasa godiyan aikin hanyar da aka bada tun daga akwanga ya zo jos ya zo bauchi har ya zo gombe dualization amma a gaskiya yanzu gashi nan mun kusa doshi shekara biyu har yanzu dai muna jira kuma muna kira ga shugaban kasa muna tunatar da shi da wannan abubuwa da suka ba mu sha'awa muka biyo shi saboda ci gaban yankinmu da Allah a tabbatar da wannan abu ya faru sannan a gaskiya ina da tashin hankali sosai a zuciyana da kuma rayuwata da tafiyan da nake da kuma irin labaru da nake ji a kafafen labaru kamar naku na voice of america bbc da sauran duka a kafafen watsa labaru musamman kan harkan tsaro da kasan nan ta shiga ciki mun ji daɗi mun yi nasara kuma mun yi murna musamman mu da muke yankin gwamnati nan mun manta da maganan boko haram tun zuwa wannan gwamnati amma kuma fa ba za mu yi ta murna in sauran 'yan uwanmu da makwabtanmu suna cikin hatsari na rayuwa ba sa iya bacci idan su a rufe guda biyu ba don haka muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa a sake duba tsarin yadda ake fada da waɗannan mutane musamman da boko haram ɗin da kuma masu ɗaukan mutane suna garkuwa da su ya kamata gaskiya a duba a canja tsarin don saboda yadda ake tafiyar da wannan al'amari a yanzu gaskiya gaskiya har ga allah nasarar da ake samu a ciki kalilan ne don haka ina ga ya kamata an ce rawa ya canza ya in kiɗa ya canza ya kamata rawa ma ya canza to gaskiya ina ga mai kaɗa kalambun nan ya canza kiɗan da yake yi ya kamata gwamnati ta duba ta kuma ita ma canza irin rawan da ake yi saboda mu samu zaman lafiya ba dama ka yi tafiya ko ta wani hanya ne yanzu a najeriya ba a maganan kaduna abuja kawai kwanan nan akwai abokananmu waɗanda aka ɗauka a tsakanin taraba zuwa adamawa ah, mun ga irin yanayi da suka shiga da iyalansu da sauransu kuma wannan abu yana faruwa har irin wuraren mu nan duk da dai nan na da sauki to bare ka yi maganan uwa uba ka yi maganan su kaduna zamfara na sokoto irin wannan abubuwa gaskiya da suke faruwa ya kamata a canza salon yadda ake faɗa da irin waɗannan mutane saboda a samu nasara alhaji bala bello idan aka bi kamar a ɗauki hanyar abuja zuwa kano watakila ai ana ganin ana yin aikin baka gamsu da saurin aikin ba ne ko kuma akwai abin da kake ga ya dace ai eh to a gaskiya har ga Allah lokacin da aka yi sainin wannan kwangila na tabbatar tun kafin zaɓe aka yi sainin wannan kwangila kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan kuma duk mai bin hanyar nan duk da ni ba a ta can nake ba amma muna da harkoki muna da abokan arziki kuma mukan bi wannan hanya gaskiya yadda aikin yake tafiya gaskiya akwai rashin gamsuwa ga yadda 'yan kwangila kuma musamman 'yan kwangilan da ake ga su su ne na ɗaya a najeriya wajen gudanar da aiki kuma duk saurin da ake a aiki mun tabbatar in aka ce julius baja to su ne na ɗaya to abun ya daure mana kai gaskiya sosai da sosai don ka duba yanzu bai wuce watanni din nan ba shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025 abin da yake nufi shine sai bayan buhari ma ya sauka da shekara biyu sannan gama aikin da aka yi alkawari za a gama shi a shekara uku kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya a kullum dan kwangila ba zai sa hannu akan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi sannan a faɗi ga time da za a gama kuma an yi wannan abu tare da 'yan kwangila amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanya gaskiya ba mu gamsu ba wato wannan ya nuna kamar kana ga gwamnatin ce bata tsaya tsayin daka wajen zuba kuɗi ba ko kuma su 'yan kwangilan da yake tafiyar hawainiya da aikin to waɗannan abubuwa ne da suke kwacibe wanda ba za ka iya sani ba yan ah, kwangila ba mu taɓa jin sun mana kukan rashin kuɗi ba sannan gwamnati ba ta taɓa mana kukan rashin kuɗi akan maganan aikin hanyar nan ba kuma na san lokacin da aka ba da sobin taɓi na wannan aikin hanya an ɗauko kuɗi ne daga asusun najeriya wanda ake ajiye kuɗi asusun da baya rasa kuɗi wato several funds da muke da shi sannan an sa wannan hanya an yi an yi treasury bill sannan aka yi raising kuɗi saboda a ba da wannan aikin hanya an sa wannan aikin hanya a sukuk wannan duk wasu bangarori ne na tattalin arziki waɗanda ba a rasa kuɗin da za a gudanar da aiki a kai to mu ba mu gane menene ba ko ra'ayi ne ko kuma babu will ne ba na 'yan kwangilan ko kuma ya ne abin ya ɗaure mana kai sosai da sosai a duk zaman da muke da abokanan mu. Ko ina da kuma 'yan siyasa da muke tattauna abin yana daurewa mutane kai sosai da sosai ba ma gane daga wani bangare ne ya sa wannan aiki baya tafiya alhaji balawar lokaci akwai ta lokacin da nake tafiya kan hanyar abuja zuwa akwanga zuwa plateau watakila zuwa ko lafiyar bare-bare an ce akwai hanya da muka gana a wajen an ce kana da hannu a wannan aikin ya lamarin yake ne eh to gaskiya ba wai ina da hannu kai tsaye ba ne Ah, an yi involvement din mu a cikin aikin ne a matsayin subcontractors na wannan aiki ah, kuma wannan aiki dai kusan in ce tun da gwamnatin china ne ta ba da kuɗi a yi wannan aikin ah, gwamnatin tarayya ta dan ba da nata kason kuma na tabbatar a yanzu kai maka ga wannan aikin hanya yana tafiya yadda ya kamata to in wannan aikin hanya zai tafi yadda ya kamata me yasa sauran hanyoyin mu ba su tafi yadda ya kamata ba lallai mun ga wannan aikin ana ta gudanar da shi kuma an yi nisa ma ga aikin ya nuna aiki ne kenan daga nan za a ce abuja ya haɗa lafiyar bari-bari ko zai nufo hanyar jos ne a zai tafi har benue ne iyakansa makodi ya tashi daga yanya za a ɗan ƙara buɗe faɗin hanya sannan kuma daga kefi a mai da shi tagwayen hanyoyi zuwa fanga fanga zuwa lafiya lafiya zuwa makoli kawai mutum ya dau motarsa a guje bi hanyar nan tagwayen hanya ne da shi tagwayen hanya ne kamar yadda ka gana yanzu wannan ne ya sa idan ka kalli hanyar abuja zuwa kano watakila kake jin san baka jin daɗi ba gamsuwa wallahi ba gamsuwa don wannan aiki da aka fara shi an fara shi bayan wancan ne amma an ka duba yadda aikin nan ya tafi da wancan wanda kuma shine babban aikin da duk mutumin arewa zai fi sa ransa ya ga an kammala wannan aiki shi ya sa abin yake damun mutane watakila yadda 'yan siyasa ke faɗa zuwa baɗi in allah ya kai rai wannan wa'adin shugaba buhari zai cika zai shiga shekara na uku wato wa'adin nan na ƙarshe kenan kuma daga nan ana cewa za a fara batun siyasa ne gadan-gadan ya kake hangowa idan lamura yadda kuke ganin suna tafiya yanzu a haka eh, suka ci gaba ya lamarin zai kasance to mm, to alhamdulillah ka san shi siyasa kamar yadda ka sani ne wani abu ne da yake bukatan gamsuwan mutane kan alkawura da kuma abubuwan da aka musu wasu abubuwan akan yi su ba tare da an yi alkawarin yin su ba bayan an hau gwamnati a ga ya kamata a yi wa jama'a in jama'a suka samu gamsuwa da abubuwan da ake yi na tabbatar jam'iyyar apc za ta ci gaba da mulkan najeriya wanda kuma a yanzu a iya abubuwan da ake yi ina ga gwamnatin apc tana kokari daidai gwargwado mana muna bukatan mu tashi tsaye mu kara daura mu saboda mu tabbatar mutanen najeriya sun gamsu da abin da ake yi kusan ma na manta kar mu wuce hirar ma ba mu taɓo maganar tsaron ka ɗan kawo shi kaɗan yanzu mutum ya kama hanya daga abuja zuwa kano zuciyarsa ɗarɗar take yi watakila haka wata hanya ma daga nan abuja mutum ya biyo ta gidan waya ɗin nan yanfi ko da yi jos nan ma akwai damuwa gara ma watakila hanyar akwanga ana cewa akwai mutane ba matsala sosai me za ka ci kan wannan lamari na tsaro akwai hanyar da kuke ba da shawari yadda za a shawo kansa ne mm, to kamar yadda na faɗa a baya ai na ga wani lokaci kamar wata biyu ko uku da suka shige wanda kai ma kana kan hanyar nan daga kaduna zuwa a abuja kaga yadda aka tare hanya ba na ma kasar nan amma na ga kai reporting yadda al'amuran suke kuma kamar yadda na faɗa a baya kusan in ce dai a ƙara duba matakai da hanyoyi da ake bi wajen faɗa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Nasiru bai yi nisa ba. Ya samu tattaunawa da dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka akan wannan batu na shugabancin shugaba Muhammadu Buhari. Ai kowa ya san Buhari, wanda duk ya san shi ko yana kinsa ba zai zarge shi da son zuciya ba. kuma magana a ce wai zai sake wucewa ya yi wani mulki karo na uku kai ma ka san ba buharin da aka sani ba ne Ba har ba zai maka wannan ba ko ya faɗa wa duniya ba zai tsaya ba ko bai faɗa wa duniya ba duk mai hankali ya san bahar ba zai ce zai sake tsayawa takara wadda ta saɓawa ƙa'ida ba ba zai yi ba me yake nema wanda yake neman ya tara kuɗi shine duk abin da ka kawo masa da mai kyau da mara kyau zai yi domin ya tara kuɗi amma ba har kuɗi yake so ya tara ba kuɗi yake nema ba kuɗi yake so ya tara ba kukansa dama abin da ya kawo shi mulkin nan domin yana ganin ko zai iya gyara lalacewar da ƙasa ta yi ya zo ya samu ɓannar tafi ƙarfin tunanin da yake yin ta ne kawai saboda haka ko kwana ɗaya wala na tabbatar maka ba ko kwana ɗaya ba zai da ya ƙara akan mulki ba in wa'adinsa ya za ka mamaki hakan zai tafi amma damuwar mu janar buhari yana daga cikin 'yan najeriya fitattu waɗanda aka san su aka san rayuwarsu a kan kishin najeriya amma damuwar mu muna son buhari ya tuna shi dinnan ɗan najeriya ne kuma ta bakin malam aminu allah ji kansa kowa ya san gidan ubansa shawarar da muke so mu ba wa janar ita ce ya duba arewan nan da idan basira magana harka tsaro a arewa ya yi mata ƙoƙari amma a wurinmu da saura rigimar da take arewa ta magana boko haram da magana kinnafas idan janar buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi muna faɗar wannan kuma buhari ba ɓarawo ba ne kuma Buhari baya yin son zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin Najeriya take. Wannan shi ne abin da muke so shawarar da zamu ba janar ya waiga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya tsaya ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki dinnan to ya yi abin da ba shi muke tsammanin ta a wurinsa ba. Wato Amina yadda kika san shugaba Buhari na jin su kawai sai gashi ya ɗauki babban mataki wajen ganin an shawo kan lamarin tsaro a yayin da ya sauya manyan hafsoshin sojin Najeriya a zama ɗaya Hmm, wannan karan dai Allah ya sa a yi dace shi ne dai fatanmu. A wannan rahoton da Hassan Maina kai na ya aiko daga Abuja ya duba tarihin sabbin manyan hafsoshin sojojin kasar da aka sanar da naɗinsa a jiya. Major General Leo Irabo wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya baki ɗaya. zai maya gurbin general abayomi gabriel olonishakin an haife shi ranar biyar ga watan oktoban shekarar 1965 a karamar hukumar ika ta kudu da ke jihar delta a kudu maso kudancin najeriya general irabo wanda yake da digiri na biyu guda biyu daga kasashen ghana da bangladesh ya rike mukamin babban kwamandan rundunar operation lafiya dole da ke yaki da boko haram wanda a zamaninsa ya taka rawar gani sosai da likafa ta yi gaba aka sake naɗa shi babban kwamandan rundunar dakarun kawance na kasashen tafkin chadi Kafin wannan naɗi nasa shine babban kwamandan rundunar Tradoc da ke mina a jihar Neja daga inda aka ɗauko shi ma janar Oloni Shakin ɗin. Shi kuma sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa na Najeriya, Major General Ibrahim Attahiru da zai maye gurbin lieutenant General Tukur Buratai An haife shi ranar goma ga watan Afrilun shekarar 1966 a karamar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna. Shi ma ya rike mukamin babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shekara ta 2017 lokacin da maya gurbin General Irabo. Kafin naɗin nasa shine babban kwamandan runduna ta 82 na sojojin Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya shine Riya Admiral Awalu Zubairu Gambo, wanda haifafan karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano ne, wanda aka haifa ranar 24 ga watan Satumban shekarar 1966. Riya Admiral Awolu Gambo, wanda ya kammala makarantar sojoji ta NDA a shekarar 1988 yana daga cikin sojojin da ke yaki a ƙarƙashin ruwa ya halarci kwasa-kwasai da dama a ciki da wajen Najeriya. Kafin wannan naɗi nasa, darakta ne a hukumar kula da tsaron sararin samaniyar Najeriya. Sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kuwa shine Air Vice Marshal Isiyaka Dayo Amawo. Wanda zai gaji Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. An haife shi a garin Enugu, amma ɗan asalin karamar kumar Oshobo da ke jihar Oshun. air vice marshal Isiaka amawo wanda ya fara aikin soji a shekarar 1984 bayan kammala makarantar nda ya halarci kwasa-kwasai da dama a Najeriya da kuma kasashen India, China da Pakistan. Air Vice Marshal Amawo, wanda ƙwararren mayakin babban jirgin yaki ne, ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da aka yi a ƙasar Mali da kuma na Boko Haram da kuma sauran ayyukan samar da zaman lafiya a cikin gida. Kafin wannan naɗi nasa shine kwamandan cibiyar sake tsugunar da sojojin Najeriya da ke Lagos. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Da akwai abin da ya kamata a ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi la'akari da shi kafin naɗin waɗannan manyan hafsoshi. Ba wai lokaci ya yi a sauke hafsa hafsoshi ba a'a wanda suke ƙasa suwa aka tuntuɓa aka ce ku kawo wani tsari na plan na ya za a yi gyara wannan rashin tsaro wata nawa kake ganin za ka iya karɓan sojojin najeriya gama da boko haram kwata-kwata to inda irin wannan kasidin aka ba aka fito da su aka ga wanda ya fi bajinta kuma aka ba shi wannan kalubalen to watakila sai ga amfanin hawan siyayi? amma hawa dan na hawa hawa ne kawai in lokaci yayi a bakar lokaci yayi ka tafi da abin da kai ko kai ko baka yi ba sai dai ya zama tarihi to ina ganin da sauran magana to amma kalubale take gaban su Najeriya tana cikin hatsari na tsaro ya kamata su sa wannan a gaba su iya fito da mu don babu wannan tsaron ba zaman lafiya in ba zaman lafiya ba ci gaba ya kamata su zama sun fi kowa fahimtar haka. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabbin hafsoshin za su tunkari matsalar tsaro a Najeriya. Hassan mai kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kafin mu karkare shirin namu bari mu ji ta bakin mutanen jihar Borno inda harkokin ta'addancin Boko Haram ya fi kamari. Ga ra'ayoyin da wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Shiyar arewa maso gabacin Najeriya dai ita ce a tafi fama da wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram yayin da matsalan tafi yawaita a jihar Borno da kuma wani bangare na jihar Yobe da Adamawa. Na dai tuntubi kanar Hussein Manguno murabus da kuma ya kasance mai sharhi kan al'amuran tsaro ko ya yake ganin wannan wannan sauyi wannan canjin ya yi kyau da hierarchy na sojojin ma za ka ga akwai stagnation akwai waɗanda sun kasa girma saboda waɗannan su suna da sun tare hakokinsu saboda haka muna ganin wannan canjin da zai yi ba za a iya cewa an ci karfin su ba an je yi kokari wata kila a cikin kashi ɗari an samu galaba kashi ishirin amma dai kuma waɗannan mutanen da aka kawo kan kyautu da zaton za su zo su kara da saura hmm. a je yi shiru a zauna a san irin yadda wani dabaru da sun dabaru da za a fitar a shi galaban yakin amma bai kamata ko yaushe a fito a ce a yaki wannan to ko su ma al'umman jihar Borno ya suke ganin wannan sauyi a wannan lokaci sunana Abdullahi Alhassan harkar tsaro harka ce babba amma ka kalli yadda ake ƙara samun hare-hare na yan bindiga na garkuwa da mutane na Boko Haram a bangarori daban-daban sai ka ce kawai ba shugabanci ko ba tsaro kaga shekarar su kusan 42 kenan a suna wannan jagorancin wannan abu burtai ya zo indiya 1979 kana shi burtai da yake dan arewa maso gabashin najeriya wanda shine shugaban hafsoshin rundunar sojan kasa akwai hanyoyi da dama a maiduguri da ba a kebi akan hanyar garin shezan zaka bi sai ka zagaya tukuna ka zo kuma shine shugaban rundunar tsaron kasa wanda me yake nuna yana nuna gazawa ne da kasawa sunana muhammad abubakar ladan a nan cikin garin maiduguri eh to wannan gaba ya yi iya kokarinsa akan yadda yake shi shugaba ne a lokacin da kasa ya dauki kururuwa akan cewa a canza a canza a canza ya saurari kowa abin da ya birge ni kuma a lokacin da kowa ya manta da wannan abin sai ya ya canza su gaskiya canza wannan zai kawo nasara zai kawo ci gaba wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaron nan da mu da muke borno muka fuskanta muna sa rai a wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu din kusan dukkanin mutanen da aka naɗan sun taba aiki a tiyata command da ke garin maiduguri kama da shi kansa sabon hafsin hafsoshin sojojin najeriya loki erabo da major general ibrahim attahiru da airbus marshal i amawo sai kuma Rear Admiral Eze Gambo wanda zai maye gurbin Chief of Naval Staff wanda shine kawai a cikinsu da bai aiki a tata command da ke Maiduguri ba. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. haka muka kawo ƙarshen shirin mu a yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya gabatar da shirin zahar aminu sage da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce amina bahari auna daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.